inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa dan uwa kun ji wani abu da faru garin mu a cikin community mu ta teba a cikin garin kuka kame wannan bawa Allah kun san shi na cikin wa'anda sun kai zanga zanga ta teba gashi nan kun ji dai magana da shi kai bisa ga zancen zanga zanga da an kai teba ta nuna rashin jin daɗi an ce za a hau kasuwa to je an ka zo cikin garin kuka kame ƙarfe na dare an ka iske shi gidan shi an ka halbe shi an ka halbe matar shi an ka halbe diyar shi an ka halbe ɗanɗan shi kuma an kuma an ka halbe wani ɗanɗan shi gidan shi dai mutum biyu an ka halbe magana gan ne kai muku dai hudu sun ka mutu sau plus hudu sun ka mutu sau plus guda shi an ka ɗauka an kai likita da shi kai ɗaya ɗaya sun ka zo te ba eh ba wani abu na sani dawo da wannan bidiyo saboda dan ku gan na shi na wannan bawan Allah sunan shi mamman sani dan sanda gashi nan abinda an kai mishi jiya da dare cin garin su kuka kame an ka zo an ka kashe shi an ka kashe matar shi an ka kashe ɗiyan shi bi da ɗiyan shi uku ɗiyan shi uku bi sun mutu so plus da shi da matar shi da ɗiyan shi bi sun mutu so plus yanzu dan shi guda shi an ka ɗauka an kai likita da shi magana na kai muku dai bamu da labarin in sha da sauran rayuwa ko shi kuma ya tahi ba mu sani ba Allah ubangiji Allah ka kawo ni kashi wannan al'amari Allah duk wasu azzalumai wanda zan da hannun su ci wannan aka ne da aka gana muna cikin waccan kominta mu da duka kabudin Nijar Allah ubangiji ka sawa za ka yi da shi ina da jawabi da zani dangance da wanka magana ta kashi bar Ibar shin wai ku mutanen kwamitin da baram gaba ɗaya da kasuwar da mu gaba ɗaya na kwamitin da baram aka suwa hudu da muka tahiya shi ina da tambaya gare ku mutanen daga hito muna da magana ka a ce a kashe mu da wanga a kashe mu da wanga shi kumi kuka dauka ga mutanen ka ni abun da ni gani abun da ni gani ni ga nau hasashe mutanen ga har ma husan ba su amsa sakkan ga kai duka mutanen su shi ne an magana ta yanzu yau shana ministan ki ne ya zaka nan garin ganin tebara wera da ya zo garin tebaran kwana goma na an ka yi sa ake da an ka saka cikin garin danya an ka amsu kudi ga mutane kilo hudu daga bisa duci ana canza mutane cikin garin danya muna da iko na ko ba mu da an ka ce su ta sun isa ko ba su isa ba wannan ta wuce yanzu da wannan ta wuce muna nan kuma sai muka ji an ce an turo takarda za a kasa kaso dubaro da kaso inabi da kaso inagana da kaso ina magagar ariyana ariyana shi har a kasa kaso nan ga abun da ga shigowa cikin kaso nan galala ba a san da kai kowa ba an sani an sani corona shi a da yi a tare can corona nasuna nasuna mutanen mu na komin in tebara abin da nika gaya muku ku tashi tsaye mazan da matan da yaran mu tsaye tsayen daka har da moto sai an maido mana abin cikin ku saurare ni bayan su da an gaza ka aka sa muna boka cikin garin tebaram da takarar da tebaram da sauran yar guda an gasa aka ce za a ruhe shigowa cikin gari karhe takwas kuma a hitan karhe shida na sahe su mutane da da mutane masu zuciyo kanun su cewa takarar matsanan suka ce ba ta a ce ba a hita sai karhe takwas mai tahiyar kilandi da yawa an ci amana haka a ce ba a shigowa Karaya takwas an ci amanar mutane in ba a kai sha ɗaya ba ko karaya goma manyan birnin tabar suka ce a bakin ƙarfe takwas kin nana in kana so ka kungo na shin kun san da sai da basu kisu ku yau wani ta yi garin takarar mai na rance da Allah in zai yi rika cikin takarar mai sai na hito takarar mai sai in fa'in tare na amma wa hana mai in hito in na ta sanar in ƙarfe goma na dare in ƙarfe ɗaya na dare ana bari in zo yi bara sai dai da mara in zo dan ya in babba a bari in shigo shi mu da da tabar bin ana yanzu ga mu da wurin ga muna taro ɗan komir kin da mara mun ka samu ma ilmanta da mu ba mu da ilimi bayan Allah wani agar aka ce masu idi su mun kaila su ibrahim suna za su ɗauko mana incin mu yau da nawa ga ba ta yi bare ko da ɗaya babu wurin ga wanda zai zan kwashi tsaye ya nuna kwasan yana wanda muka zaɓa kowane ne muka ina suke Innelu da rai shi zo, an ka zo ba ta yi, an ka ce a komo nan tefaram sai e. ka ka tarko ba ka da kuɗin ɗaukowar mota. kamin a saka nan tebaram sa'annan rayuwar ɗanka tana ina ko ko rayuwar tana ina ka salwance ko